Na yi wannan rubutu ne tun a shekarun baya a shafi na Facebook, duk da yake an sami ɗaruruwan mutane sun yi kwafi sun yi fasti ba tare da izini na ba, ba kuma tare da rubuta cewa kwafi aka yi ba. Ya zo a cikin littafin Tijjaniya Fathur Rabbani an ambaci falalolin Ahmadu Tijjani sai aka ce, ومنها أن الشيخ أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة تفوق محبة الأولاد yana daga falalar Ahmadu Tijjani cewa ya bayar da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi soyayyar da ta tafi ta 'ya'yayansa duba alfathun rabbani fi ma yahtaju ilaihi muridu tijjani shafi na 64 bugun darul fikir beirut lebanon abin lura alifun da lamun da ke jikin sunan 'ya'ya wato al'aulad ko dai ta zo ne listighraqil jinsi ko kuma ta zo ne a madadin idafa wato iwadun anil mudafi ilaihi a bisa na farkon da na biyun duka ya fa'idantar da umumi cewa tijjani ya fi dukkan yayaye da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam tijjani yana karɓo hadithi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da shamaki ba tare da cewa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai karnuka sama da goma duk cikin ɗaruruwan shekaru bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi kamar tijjani ba idan ka haɗa falalar sahabbai da ahlul baiti cewa duk cikinsu babu wanda ke karɓo wani abu kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaryar tijjani za ta bayyana a gare ka kuma za ka gano ɓatar ruɗaɗɗu da suka mayar da shi jagoransu da zai kai su aljanna mai neman shirya ya ƙyale shehu ya kama allah idan kuma ka ce dole sai ka bi shehu to don allah kawo min littafi ɗaya da ya wallafa akan tsarki da sallah da tauhidi ko tarihin annabi da sahabbansa da falalarsu idan ba littafin karamomin kansa ba da falalar mabiyansa idan babu mai yasa ba za ku riƙe kitabuwar sunna ba da sauran littafan musulunci da suke koyar da ingantacciyar ibada ku yi watsi da karamomin ƙarya da yaudara na tijjani wannan shine abin da na rubuta a kan aƙidar tijjaniya a wasu shekaru da suka wuce yan uwa musulmi babu shakka wannan faɗakarwa ce mai girma ina jan hankalin mabiya ɗariƙa tijjaniya musamman waɗanda ba su yadda da irin waɗannan maganganun ba idan an faɗa sukan ce ƙarya ake wa shehu to mu sani cewa allah ya kawo zamani da waɗanda suke yan uwanku ne masu ilimi sun iya larabci suna shiga cikin waɗannan littattafai naku suna karanta irin waɗannan falaloli kuma ba sa jin kunya suna bayyanawa ba tare da tawili ko wani abu ba wanda hakan yake tabbatar da cewa wannan magana haka take a cikin littattafan ku ba ƙarya aka yi muku ba ‘yan uwa musulmi ƙauna da so irin wanda musulmi mai kalmar shahada yake wa musulmi ita ce ta sa muke muku irin waɗannan wasiƙoƙin muke muku irin wannan ban kaɗai ɗaya ne ya ɗan don mu nuna muku cewa manzan Allah kaɗai shine abin bi ba shi ba duk wani wanda za ka riƙe daga cikin malamai tun daga kan abubakar da umar da usmanu da ali da tabi'ai irin su ah, sa'idu bin al-musayyab da irin su hassan al-basari irin su muhammad ibn sirin da 'yan bayan su irin su ibn al-hajjaj irin su al-imamu malik irin su sufyanu thauri irin su ah, suleiman ibn mihran al-amash da 'yan bayansu. gabaki ɗaya waɗannan irin su bukhari da Imam Muslim da su Tirmizi da su Nasa'i da ƴan bayan su a irin su na faɗi irin su Malik Shafi'i Ahmad Abu Hanifa da dai makamantan waɗannan da wanda suka zo bayan su irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani irin su Nawawi irin su Ibn Abdul Wahid mai Umdatul Ahkam irin su Ibn Taymiyyah Al-Harrani alaihi rahmatullah irin su Zahabi irin su Ibn Kathir irin su jalaluddin ibn hajar irin su suyuti irin su sahawi haka irin su ainihin muhammad ibn abdulwahab ko ba wane ne dukkan wanda za ka yi wa biyayya da sunan cewa wannan shihin ka ne ka riƙe shi to ka tabbatar abin da ya kawo daidai yake da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al'ummarsa amma idan abin da ya kawo babu shi a cikin alkur'ani babu shi a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba wa inan kan malaman da na gaya maka ba za ka fi su ba duk wanda ya faɗi wani abu da ya ci karo da abin da ke cikin ƙur'ani da hadisi ba za a ba to don me za a bi maganar Ahmadu Tijjani bai fai aiki irin na wayancan ba wayancan sun yi rubuce rubuce sun rubuta tafsiri daga cikin su akwai wanda suka wallafa tafsirin Kur'ani mai girma kowace aya sai an kawo mata hadisin da ya fassara ta kamar Tabari Ibn Jarir da Tabari da isu da kathir daga cikin su akwai wanda suka na sunna suka karar da rayuwarsu wajen haka irin su imam al-bukhari to amma tare da haka duk ran da suka zo da wani abu wanda ya ci karo da abin da ke cikin qur'ani da sunna to ba za a karba ba to ya kuma mutumin da bai yi wannan ba kwata-kwata a rayuwarsa ba shi da tarihi bai rubuta littafin tsarki ko sallah ko azumi ko hadithai ko tafsiri ba ba shi da komai sai littafin jawahirul ma'ani wanda yake kunshe da bayanin darajarsa shi kansa da kuma ta mabiyansa wanda darajar nan ita ce irin abin da kuke ji muna karanto muku yanzu da'awar cewa yana sama da 'ya'yan annabi annabi yana san shi sama da 'ya'yan cikinsa da'awar cewa za a za ku ji wata abu da za mu faɗi nan gaba daga ciki akwai da'awar komai Allah ne da maganganu kala-kala waɗanda suke hankali ba zai ɗauke su ba daga ciki akwai da'awar cewar ba wanda ya isa shiga da mabiyansa gaba ɗaya duk irin ɓannan da suka yi ya sa su aljanna in ba shi ba shi kaɗai yake da wannan ya ba su jawharatul kamal wacce babu ita a qur'ani babu ita a sunna iya karnannakan da annabi ya rayu ya tafi bayan tafiyarsa ba a san da ita ba sai da ya zo sai ya karya cewa annabi ne ya ba shi a mafarki a gaba da gaba ba a mafarki ba kuma wai annabi ya ce mai tana da ladan duk wani zikiri da aka taɓa yi wa Allah da duk wata wata hailala da wani tasbihi da wani salati duk jawharatul kamal ta haɗe babu shakka wani mai yi wa manzon Allah ƙarya ne ba abin yi wa biyayya ba ne 'yan uwa musulmi ku riƙe alƙur'ani ku riƙe sunna shirya tana nan a ciki babu shirya a bakin mutumin da ba shi da bayani sama da bayanin falalarsa sai falalar wanda ya fi shi inda za ku gane yaudarar ku yi yaudarar ku akai duk inda yake bayanin falala falala bai gaya muku falalar mabiya manzon Allah ba ko ya gaya muku ko za ku iya kawo babi guda ɗaya tal a cikin jihar ma'ani inda Ahmadu Tijjani bayanin falalar wanda ya tsaya ya riko da kitabu sunna wanda ya riko da manzon Allah ya bi manzon Allah sai fa bayanin falalarsa da falalar mabiyansa ya kamata